أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا بيغة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da uku ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria jihar kaduna ƙasarmu mu ta najeriya muna roƙon Allah ya datar da mu a dukkan abin da muke yi mun so makaratu jiya cikin suratul furqan da yaddan Allah yau za mu tashi aya ta biyar malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساتير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا هذا بتجين افتراء da kafirai suka rika jifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi saboda inaji da takadaranci da kin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu ba kunya ba tsoron Allah suka bude baki suka ce a satiyar awwalin alkur'ani ta tsinniyoyin mutanen farko ne haka suka faɗi ta tsinniyoyin mutanen farko wahiyar tumla iktatabaha wanda ya kwace ta ya rubuta yana cewa daga Allah ne subhanahu wata'ala fa hiya tumla alaihi ana yi masa imla'in tabukumata wa asila safe da yamma idan ka dubi wannan aya za ka gane wautan waɗanda ba su yi imani da Allah ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani su ma sun shaida tun da aka haife shi har zuwa shekara arba'in da Allah ya aiko mashi da wahayi baya karatu baya rubutu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai taɓa zama a gaban wani wanda yake malami zai koya masa ba wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin sallallahu alaihi wa sallam sun ce shi ya ƙage alƙur'ani ya same shi daga tatsuniyoyin mutanen farko ana yi masa imla'i yana rubutawa sun san ya fi kowa amana ya fi kowa gaskiya ya fi kowa tsara mutunci ba a taɓa tuhuman shi da wani abu na haɗinci ba ballantana ya zo ya karya ga mahalicinsa jiya muna cewa abu sufiyan lokacin da ya tafi sham firaqal ya tambaye shi fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala abu sufyan yace la kun taba tuhumarsa a rayuwarsa tun daga ƙuriciyarsa har balagarsa har zuwa lokacin da ya cika ya ce shi annabi ne kun taba kama shi da karya guda ɗaya abu sufyan ya ce sam da matsali ya ce a'a ma kana li yada'i al ala nasi fa yakdhiba ala Allah baiwa wanda bai matsan adam karya ba ya yi mahalicin da yake girmamawa karya amma suka yi tsaurin kai suka yi abin da za su iya suka ce wai annabi ne karya yake daga Allah ba daga Allah ba ne a sa'irul awwali na ne na'am in ka duba da kyau kuma suka ce ana masa imla'i bukuratan wa asila safe da yamma wato ɗayan biyu ko dai tutum domin ya kiyaye kai ya haddace ya ba da hadda ba daidai ba ko kuma bukuratan da sanyin safiya kafin mutane su gane ake yi wa asila abin dare domin ka a gane sirri tunda abin na ƙarya ne wannan duka hayaniya ne na makiya a duwukan mazmumun da kulle lissani walau kana min a al-qama'ani duk wanda ba ka san shi ka ƙaunarsa, ba abin da zai maka ya burge ka zargi ne ta ko'ina za ka yi ta neman tabo da kashin da za ka yaba masa kuma ko da Allah ya ba shi ɗaukaka irin na wata da haske irin na rana ba abin da zai ya burge ka saboda haka bukatunsu suke neman su kame na bautan aliha da san girma da wasu abubuwa na alfahari a gidansu kamar yadda muke gani kuma za mu ci gaba da gani subhanahu wa ta'ala ya ce kul قل أنزله ya يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أمسى ينككيا wadda take dota bakin duk wani mai kumfan baki kul ka gaya masu an zalahun lazi ya alamu sirra wanda ya san boye da asirin da ke boye ya saukar da shi sanin nashi fi samawati wal ardi duk abin da ke sararin samaniya ya sani da abin da ke ƙasa da karkashin ta abin da za ka lura ba sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam niya ba ce alƙur'ani niya ne to tambaye su an taɓa ganin mai tatsuniya ya ba da labarin famfan halitta abin ya zama daidai an taɓa ganin mai tatsuniya ya ba da labarin annabawa da rayuwarsu da tarihinsu abin ya zama daidai an taɓa ganin mai tatsuniya ya zo doron duniya ya yi magana a kan halittan ɗan adam bincike na ilimi ya tabbatar da haka ya yi magana akan abin da ya shafi halittar dabbobi bincike na ilimi ya tabbatar da haka teku itatuwa tsire-tsire da dukkan kauni wanda ke nan kuma a yi bincike sai dai kullum a ƙara fahimtar abin da ya ce sannan a killa sararin samaniya wannan da ake cewa tatsuniya ya magana akan sama da yanayin sama da taurarin da ke sama da rana da wata amma har yau abin da yake faɗi daɗa bayyana yake shine gaskiya ana mamaki tatsuniya ana samun shi haka idan anzalahu allazi ya'lamu samati samawati wal ardi ashe wanda ya saukar da alqur'ani wanda ke da ilimin koye ballantana na sarari a samaniya ne da abin da ta kunsa mai ilimin boye ga bayyane a doron ƙasa da ƙarƙashin ƙasa shi ya saukar da shi don haka in alƙur'ani ya shiga maka bayanin yanayin ƙasa geographically duk wani mai ilimin geography sai dai ya zuru ido idan ya shiga bayanin sararin samaniya sai mai ilimin ya tsirin ido in ya ka shiga bayanin kai a ƙashin kanka wafi an fi a falatun firuna duk wani likitan ido in alkur'ani ya magana ido sai dai ya sallama in yi maganan ji sai dai ya sallama in yi maganan kwakwalwa sai dai ya sallama haba mai tatsuniya zai zo da wannan illa man ya alamu sirra fi samawati wal ardi tare da wannan karyatawa naku innahu ubangijin da yake wannan aiki ga mai yawan gafara ne ku zo ku tuba waje wannan inajin Allah yana cewa ku zo ku tuba in maku gafara rahima kuma mai yawan rahama ne mai yawan jin kai ne ku tuba ku zo ku koma ga Allah subhanahu wata'ala in yafe maku in gafarta maku in sa ku cikin ni'imata in sa ku cikin aljanna gobe kiyama kaga yana daidai da ayar da take cewa إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق waɗanda suke fitinan muminai su azabtar da muminai su kwama mama muminai su cutar da muminai su sa ido a kan muminai kowane tako sai sun zalunce su sannan ba su tuba ba kaji in ba su tuba ba kenan suka dawo suka tuba shi kenan shi kenan Allah ya yafe Allah ya gafarta Allah subhanahu wa ta'ala ba zai waya ba sai in ba su tuba ba ne suke da azaba mai raɗaɗi da kiyama alhassan albasari Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa unzuru ila hadhal kalam wajud qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila tawbati wa rahma ku dubi wannan zance da wannan baiwa da wannan falala Allah an kashe masa masoya an kashe masa mabiya amma yana kiran su su zo su tuba shi kuma ya yi masa rahama idan kenan a tai asumi rahillah kada ku yanke kauna barin rahamar Allah komin zunubinka komin sabanka in ka kashe mutum ɗari yanke dinafar ku tuba ku komo ga Allah Allah mai karɓan tuba ne mai yafiyan zunubi in ka cuci mutum dubu Allah zai yafe maka idan ka yi banna ka ya to karo sama ka yi istighfari ka tuba Allah zai yafe maka in duk matan duniya ta yi lalata da su ko kin zama bakar ashana kin kona garuruwa ba gari ba kin lalata kin bata 'ya'yan mutane ki tuba yau Allah zai yafe maki subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kiran mu yake kullum mu tuba mu tuba mu tuba qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ka yafi mana cigaba وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه إليه ملك فيكون معه نذيرا وأن ينادى بشكل فهو هنش كافرين da rashin aunawa da rashin tunani da hangen nesa wa wai suka ce ma da haza wani irin manzo ne wannan an ce daga Allah yake Allah ne ya aiko shi Allah ne ya kaza Allah ne ya kaza to mai ya same shi ya kula tsama yana cin abinci kamar yadda muke ci Wayam fil aswaki yana zuwa neman abinci a kasuwa yana kasuwanci yana sana'o'i laula wuzila ilaihi malak kuma matin da manzo ne me yasa ba za a saukar mashi da mala'ika ba fa yakunu ma'ahu nazira mala'ikan ya zan mai gargadi tare da shi to mu dawo mali haza rasul me ya samu wannan manzan ya kula tsarama yana cin abinci to a tambaye su duk manzannin da Allah ya aiko da annabawan da Allah ya aiko tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa alaihi salam wanda yake daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaya mana wanda bai cin abinci bai shan abin sha kaga ko suna neman dalilin da za su aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwashe ma kansu kafafuwa suna kifar da kansu ɗaya bayan ɗaya shugaban halitta ko kuma uban halitta ai Allah ya ce wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna kuma yace fa kula min harabidan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara shikenan adam tun daga adam wani manzo ne bai ci wani manzo ne bai sha babu to dan me za ku ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake cin abinci irin naku yake shan abin sha irin naku yake aure kamar ku kaga wannan jahilcin su ya bayyana da dakikanci na biyu annabi misala ya zo da ita addinin Allah ba shi da gefe ba shi da gefe addinin Allah ya kunshi rayuwa gaba daya kul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إذا addinin Allah subhanahu wa ta'ala komi naka motsinka tashinka samanka cinka shanka suturanka gidanka duka addini ne to idan manzon Allah sallallahu alaihi sallam bai zo ya nuna mana yadda za a ci ba bai nuna mana yadda za a sha ba bai nuna mana yadda za a sa sutura ba bai nuna mana yadda za mu zauna mu gina gidaje ba bai nuna mana yadda za mu yi saye da siyarwa da mu'amala ba ina addini ina addini ai waɗannan abubuwa shine mutuntaka shine insaniya shinka ya zama irin na musulmi shanka ya zama irin na musulmi suturarka ta zan irin ta musulmi gidanka ya zan gidan musulmi kasuwancinka mu'amalarka ta zan irin ta musulmi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce rayuwarsa gaba ɗaya hoton da Allah ke so ne mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah sannan wa yamshi fil aswaqi yana tafiya kasuwanci ya saya ya siyar annabi shine shugaban masu da'awa zuwa ga hanyar Allah duk wani mai wa'azi duk wani mai da'awa koyi yake da rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mai da'awa na farko ya nada kafa ba zai je ya siya ba ba zai siyar ba ba zai kasuwanci ba ba zai wani aiki ba to kenan za ta mutu in ba shi saboda sai na hujja in ce ai shugaban da awan baya kasuwanci baya neman halal baya kaza baya kaza sai mutane su naɗa ƙafa su zauna ko dai ku ba mu ko a fata wa'azin shi ne ma'ana to sai ya koyar da mu mai isar da manzanci liman ne a masallaci malami ne a fagen wa'azi mai da'awa ne sako-sako kuma cikakken ɗan kasuwa cikakken kafinta cikakken manomi cikakken ma'aikaci ko a ina ne kuma cikakken makiyayi sai ya karantar da mu wannan a aikace saboda haka ai dolanci ne ku ce ma li hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq ai ya zo ya da'awa ce ya karantar da mu fajar rayuwa ta ko'ina shi yasa a musulunci wanda duk ya zauna bai da sana'a to wannan musulunci yana Allah wadai da shi sallu wa sumu wasna'u aw za'u inna salata wahdaha la tanfa'u al-muslimu al-haqq يصلي فرده ويحمل الفأس ويسقي ذرعه يجمع بين الشغل والتجارة ليكفل الله له السعادة فأي الفتى لرزقه عبادة وعمل يهدي إلى السعادة أنا سنأتي أمتين كان مالمي مي وأزي ko malami mai tafsir ko malami mai da'awa ya zan kana da sana'a kana da sana'a kun ji dai ai har suna goranta ma annabi ya kake saye da sayarwa annabi kuma shine shugabanmu na halitta gaba daya in ka zauna ba ka da sana'a to ka saba ma abin da kake karantarwa famshu fi manakiriha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati li yawm al jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a kaji wa dharul bay'a zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun sai ne fa idza qudiyat as salat fantashiru fil ardi al imam wal ma'mumin jami'an fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون liman da mamu liman da mamu ku je ku yi a kasuwa ku yi maya a ma'aikata ku yi maya a masana'anta ku kai ku jawo a gona ba ka zauna kawai kibis ba Allah ba ku mu samu yamuwa ya saba ma shari'a ya saba ma addinin musulunci ba abin da za ka ci allah ya fi munna da shi fiye da abin da ka yi na gumin jikinka ma a kalabu na adama ta'aman kwatsu hairan min amaliya ne fa inna nabi yallahi dawud kana ya akulu min amaliya bihi annabi ya ce duk wani ɗan adam a duniya da mai huduba da mai tafsiri da mai da'awa da mai karantarwa na allo da mai karantarwan zaure da mai karantarwan boko da ko menene kake yi annabi ya ce ba abin da za ka sa a bakin ka mafi alkhairi Allah ya fi munna da kai fiye da abin da ka nema da zufan jikinka sai ce ku sani annabin Allah Dawuda yana ci daga aikin da ya yi ne Allah ce wa allamna ku san'ata labusin mun koya masa yadda ake sulhe annabi dawo da makeri matasa masu girman kan tsiya ba kuɗi ga talauci ce ni ba zan iya kafinta ba ni ba zan iya leburanci ba ni ba zan iya dako ba to ka mutu da takaici kuma Allah ya maka hisabi domin girman kai ba karamin wani abu ba ne mummuna rawanin tsiyani ne ko a bahaushiyar kalma faƙalu ma li haza rasuli ya akula ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malak to ina hikima an an saukar da mala'ika ai ka'idan addini la ikraha fi dini ka tabayyana rushd min al-gayy ka'idan addini kai ɗan adam jiya muke magana duk halitta Allah ya ba ta abin da ya dace da ita da abin da yake so ya abin nan ta yadda yake so ya sanya ta yi taujihinta sai ya mata tattalin abin da ya dace da ita Allah zai halaka fasawa wa qaddara fahada don haka ya baka hankali ya baka basira ya baka tunani a gaya maka gaskiya ka fahimta ba mala'ika ne zai zo ya tunsa ka ba mala'ika ɗayan ya zo sai ya kife duniya da izinin Allah ba ana son kai addini don tsoro ba ne ana son ka yi shi ikhtiyaran ne imanin min samimi qalbi ne ma yawa la itrahi fi dini ka tabayyana rushdu min al-ghayy wannan shine taken addini saboda hakan an zo da mala'ika ne hikimarta ba ka ga duk biyayyen da ake yi dole biyayya ce jabu yadda buke shi yasa mafi yawan biyayyan da ake mashuwa gabanin siyasa ko na mulki biyayya ce yan jamu a gabansu a naɗa hannu a yi kirari a ce sam'an watsa'atan suna ba da baya a yi akasin haka saboda ba daga zuci ne na imani ake biyayya ba ana biyayyan ne li shay'in akhar wata manufa kawai ake so a cimma fayakunu ma'ahu nadira suka ce wannan mala'ika ya zama mai gargadi tare da shi kun ga ba su ce mai bishara ba saboda tsaban ta'addanci ba su yadda ma annabi ya zo da rahama ba ne ba su yadda ya zo da ni'ima ba ne ba su yadda ya zo ya masu bisharan tsira da gidan aljanna ba ne ci gaba أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مفكورا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا فكساك بابا ka san wanda bayi da saiti sai ka gan shi komi nashi a cibar katai sai au ka ilaihi kanzun in annabi ne da gaske dan me ba za a ba shi wani daula tassa ba ya zan komi ba shi da matsala na rayuwa kuɗi malamala gwalagwalai komi kawai yadda daban da mu to ka san su waɗanda ba su da Allah ko ba su yi imani da Allah kamar yadda ya cancanta ba ba abin da ke gani zai gani ko su gani su ga mutuncin shi kamar abin duniya ya alamu na shi min alhayatin duniya abin da suka sani ke saboda haka in ba ka da kuɗi ba a ganin ka da mutunci in kana da kuɗi ko cin kan mutane kake yi sai an ce maka Allah ya kiyaye amma in ba ka da kuɗi duk inda ka ga mutane kai sallama ka gai sai za ce wannan ko yana da hankali kuwa ka fai sallaman da Allah ya ce a yi assalamu alaikum an tashi lafiya an tashi lafiya assalamu alaikum kai gaba an tashi akwai matsala na wani tsohon man abuntuwa alhaji lawal assalamu alaikum manumfashi ne ko ba ƙwaido eh, kasan katsina a gani amma inda a ce mai kuɗi ne kuma zai don ha? malam assalamu alaikum sai ka ga kamar za a rungume shi ba za a gaji da gaisuwar ba ce ai mutumin kirki ne ba shi da girman kai bai da kaza bai da kaza to ba ka ganin hatta a gidanku in ba ka da kuɗi kai ne na baya ko da kai ne babba dan karamin cikin yana da kuɗi yana abuja an zo neman aure sai a ce a bari tanko ya dawo <laughs> amma ba ni na ce tanko su ba a faɗi sai dai a ce alhajin Allah kuma ta abin da ya zo ya yanke har baban ya yadda ba maganan ya yi shi ba <laughs> ta ji ko? wai su ne ainihin zancen kuma su ne ake gane zancensu Allah ya sauƙi to kaga wannan shine suke nuna mana don za ku iya tunawa akwai lokacin da suka haɗu duk wani wanda ke jin kansa a maka ne suka nada delegate suka je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun lura dai abin da ke damun ka talauci ne to mun maka alkawarin za mu karo karo mu kara maka kuɗi sai ka fi kowa kuɗi a cikinmu amma ka daina wannan abin idan kuma kana neman ɗaukaka ne to za mu sa ka a gaba duk wani abin da ka faɗi mun yadda kai ne shugaba in mulki kake so ma za mu baka idan kuma kana neman kai suna ne ka samu mata kyawawa to ka zo duk yadda kake so ciki wadda ta fi maka kyau za mu baka idan kuma jinnu ne ya sami kwakwalwanka to za mu tara kuɗi duk duniyan da ake maganin mahaukata za mu kai ka ko mu zai kare allahu akbar haka suka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa maji wanda ya ce mafi sauki ba ɗayan waɗannan abubuwa shi manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne suke ce mashi auyul ka ilaika kanzun a baka taskan arziki fiye da kowa inda gaske kai annabi ne aw takunu lahu janna ko kuma a baka gidan gona wanda ya hada komai da komai ba irin abincin da babu babu dan iccen da babu babu dabbobin cin da babu ya kula min har ya ci daga gidan sai dai na zuwa kasuwanci wa qala zalimuna kai azzalimai kafirai kai a karshe suka ce in tattabi'una illa rajulan masura wannan da kuke mashi biyayya ku waɗanda suke du'afa ulwukuli haka suke kiran musulmin farko wallahi ba wanda kuke bi sai mutumin da aka sihice kwakwalwarsa ya masa hankalinsa wani abin mamaki suna faɗin wannan me suka gani na hauka a zantuttukansa da halayensa da ayyukansa ba ɗaya kanin biyu amma suna ƙarfin halin faɗin wannan kalma abin gudun ban mamaki amma sai Allah ya ansa musu da aya ta gaba gashi nan انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah sai ya ce ka ga wawaye in zan su da Allah kai fa zama kal amsala. yadda suke buga maka misali suna karyata kansu da kansu in sun nishadi su ce mahaukaci ne bayan jiya suna ce maka da amin su ce maka ne wani ya ce dan sihiri ne wasu su ce boka ne wasu su ce mawaki ne wasu su ce a'a inna ma yu'allimuhu al-bashar fadallu wannan ta sa sun bace barin shari'ar Allah sun kutsa daji ba sa yin kira ala na sabila duk yanda aka so a fidda su a aza su akan turba ta gaskiya su gane daidai ba su shiriwa ba su iya bin hanya ta kwarai haka za su tafi har Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da ya so a kansu Allah ta kare mu تبارك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله أكبر dama mun ce wannan aya ko wannan sura cikinta akwai tabaraka hau uku to ga ta biyun ta ukun tana can gaba tabarakallazi tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja muna nan zuwa tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khayran min جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا alherin Allah ya yawaita ya kan zama ya kaka barin dukkan na ƙasa kuma ya ɗaukaka allazi ubangijin nan mai cikakken iko da kun ya kunu sha a da ya so da alalaka khairan min zalik wannan ma ne suka ambata game da rahaman Allah gare ka tunda ya ga dama zai baka abin da ya ci abin da suke faɗi su ba su ma san duniya ba ubangiji sai ya baka da ya ga dama abin da ya ci abin da suke cewa a baka jannatin ya baka gonaki ta jirimin ta hafi al'anha wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta wa ya ji allaka kusura sannan ya gina maka manya-manyan fada manya-manya sufiyanin sauri allah ta'ala ya ji kansa yana cewa ya samu daga habibu bin abi sabit daga haisama an ce ma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in shi ita an nubutsika khaza'in al'ardi wa mafatihaha ma lam nubutsi nabiyan qablaka wala nu'ti ahadan min ba'dika ولا ينقص ذلك مما لك عند الله Allah ya ce ma manzansa sallallahu Alaihi wasallam in kana bukata duk wata taskan arziki na duniya za mu sa a hannunka sai abinda ka so ka yi da ita mabudan arzikin duniya duka za mu baka kuma za mu baka abinda kafin kai ba mu taba ba wani ba bayan kai ba za mu ba wani ba kuma wannan ba zai sauye maka abinda muka yi maka tattali gobe kiyama ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ijma'u hali fil akhirah da wancan na lahiran da wannan na duniyan da a haɗa mun a lahira in sha gara to na san kuwa ko ni ko kai ko ni ko kai yanzu mu fita a ce ga miliyan ɗaya ko a sa maka a asusun lahira wanne za ka zaɓa saboda Allah ban da ganin ido a dai ci gaba da karatu kawai a raba biyu to gaji ko wani ya ce ai hanyoyin aljannan da yawa Allah ka ba mu fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bal kazzabu bal kazzabu bis sa'a wa أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا كيف وانا أبو يتاسو النمبر bal kazzabu bi sa'a sun karyata sa'a kiyama ce duk wani mulhidi duk wani ja'iri duk wani kafiri duk wani mushriki babban abin da ke tada masa hankali a ce akwai tashin kiyama saboda bai tattalinta ba so yake yi ya sha to kuma Allah ba a zalimi ba ne sai ya ce abin da ka aikata shi za ka ci ka bayan mutuwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha to ba abin da ke girgiza makiyin Allah fiye da a ce mashi za a tashi bayan mutuwa za a yi fitsari za a ba da sakamako to mu ba mu yadda ba ya za a yi a tashi mutum bayan ya mutu shekara goma shekara ɗari wani ma dubu ya aka ya ka halicce ka ko kai ka yi kanka to wanda ya halicce ka shi ne zai ta da kai shi zai maka hisabi shi zai baka sakamako in ka kyautata ka ci gajiyar kyautatawanka in ka munana ka kwashi sakamakonka na haka hadisi kudisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an yi hisabi Allah zai ba kowa sakamakon aikinsa Ke inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum faman wajada khaira falyahmadillah wa man da ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa duk abin da ka gani a akushin ka gobe kiyama sakamakon aikin ka ne in ka ga kaza da farfesu kai kai Allah ya hada maka da mahammarsa to ka yi godiya ga Allah idan ko ka ga mazaɓaɓɓatan wuta ce a akushin to kada wannan ya zargi, wani ya zargi kansa amma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah yake ba mu azaba mu dan adam ko aljan sai bayan mun aiko masa da manzo to Allah kuma ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wani abu na alkhairi wanda zai kusanta mu da rahaman Allah ya nuna mana duk wani abu na sharri wanda zai nisanta mu da rahman Allah ya tsawata mana idan bal kazzabu bi sa'a abinda ya kai su ga waɗancan sumbatu da suke yi da hayaniya da suke yi ai sakamakon da za su kama suke jin tsoro saboda ba aikata alkhairi ba wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira mun yi tattalin wutan sa'ir wuta mai haɓaka mai tsanani na fitina ga wanda bi ya ta tashin alkiyama Allah ka kare muka kare mu yaya take wuta. Ibara'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha sami'u laha tagayyuzan wa zafira. Ibara'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira. Hab! Kun ji ko? Alaga ba ta malan wutar jahannama kamar ka tafi. tana ji kuma tana gani kun ji ko ku dubi shahasiyar wuta yadda Allah ke nuna mana izara atkum min makanin ba'idin idan wuta jahannama ta ne ta hango masu ƙaryata tashin alkiyama daga can can nesa kaji ganin tana da ƙarfi daga nesa take hango masu ƙaryatawa ashe ba a buya wuta tana da ido kuri-kuri idan duna biyu tana kallon ka ja'iri tana kallon ki ja'ira tana kallon ka fasiki tana kallon ka fasika mujirmi da mujirma jahannama na nan na kallon ku idan aka je kiyama aka yi hisabi ta hango ku daga nesa sami'u ta tagayyuzan za ka ji wani murya na fushi wa zafira da wani gungi da ke fitowa daga ƙirjinta jama'a ku dubi wannan me yasa saboda ta ga makiyin Allah tana fushi da wanda bai san Allah ta ga makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana fushi da wanda bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wuta kenan duk wani halitta idan ka so Allah da manzansa Allah zai ɗiga masa madara ƙaunarka a cikin zuciyarsa duk wani halitta idan ka ƙi Allah da manzansa Allah zai ɗiga masa madarar ƙiyayyarka a zuciyarsa saboda haka ba ka da inda za ka samu sukuni shi yasa ta'ala ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma a duniya a sa ka a kwalba kwalban matsatse ka fito ka dubi rana ta ce tsinanne ka taka ƙasa ta ce ɗan bala'i Allah ya walakanta ka rigar jikinka ta ce Allah wadai na bani wannan ja'irin yake saka ni komi na kauni sai Allah ya sa kiyayya a tare da su game da al'amarinka don haka sai al'amuranka gaba ɗaya ba albarka rayuwarka gaba ɗaya ta yi kunci harkokinka gaba ɗaya su damalmale ka shiga cikin imuwa da rashin sukuni da natsuwa ba a nashuwa ba nishadi me yasa ka saba ma Allah a yaushe za a yaye maka wannan in ka dawo kai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kare mu وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا to kafin mu je can akwai wata ruwaya mai ban tsoro mai ban tsoro lokacin da jahannama za ce wannan gunki aka ce la yabqa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun illa kharra liwajhihi tarta'idu fara'isuhu hatta inna ibrahima alayhi salam la yajisu ala rukubatayhi yaqulu wa لا أسألك اليوم إلا نفسي رب لا أسألك اليوم إلا نفسي kaga lokacin da wuta ta ga azalimai ta yi wani ƙuji ta yi wani ƙara ta yi wani gunji la ilaha illallah babu wani mala'ika mai daraja ko wani annabi manzo face ya kife ta fuska duk wata gaba a jikinsa tana bari ha ibrahim halilu rahmani zai gurfana akan gwiwarsa yana rabu لا أسألك اليوم إلا نفسي رب لا أسألك اليوم إلا نفسي يا الله بنت إنا روبني كتشي دنيني ni nake neman tsira ba ta wani nake ba ta ina kuma azzalimi ina azzalimi idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha tabayyuzan wa shine can cikin mulk kullama ulqiya fiha fawjun na tuha alam ya ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna Allah ya kiyaye wa idza min minha makanan dayyiqa an karanta wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina Na hunalika subura wa idza ulqu idan aka jefa su kun san Allah ya sifanta ta wahiya tafu takadu tamayyazu min al-ghaybi tana wani bunƙasa tana wani fushi tana kumbura tana yunkuri tana kaiwa tana dawowa domin ita wutar jahannama kamar magana isu ne an san magana isu shine mukan ce mayan ƙarfe. in ta ga azalimi ita mayan karfen azalimi ne kun san mayan karfe yakan tibbo karfe ne to haka wutan jahannama take shi yasa Allah yake ce fa man zuhzi'a anin nar fizgowa take ana fizga to wanda aka ya fice shi aka fizge shi ba ta iya fizgo shi ba to fa karfa ba wannan ya samu babban abu wanda duk aka yi mishi tsome ya tafi ko tsome aka yi maka ka san ga yadda ake tsoma biredi a shayi ko in a ce dan kauye ko to ko tsomen biredi da shayi aka yi aka zare mutum wallahi ya gama yawo Allah ka kare mu ربنا إنك من تدخل nina min أخذيته to للظالمين za a وإذا min منها makanan ضيقا idan aka jefa su cikin wuta a wani waje mai kuncin tsiya sai ka ga kafaɗar dama ta dawo ta haɗe da ta hagu saboda ƙunci mukamanina kuma an masu tabaibayi da tarnaki an masu ɗaurin hugun goro da an hunalika subura nan za ka ji suna wayo sun hallaka hallakan mu ta zo hallaka ta tabbata hallaka ta tabbata sai Allah ya ce musu mene la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira to Allah sai ya ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira hallaka yau la tad'u al-yawma suburan wahida kar ku kira hallaka daya wad'u suburan kasira ku kira halaka kan halaka kan halaka bayan halaka yo halaka dai me akai ai fa zuku ne falan nazidakum illa azaba sa husa guda. haka Allah yake madan wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace awwalu man yuksa hullatan minan nari iblis farkon wanda za a so magwaje shi da tufafin wuta iblis ne ɗanlin afa fatatta zo wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi isal badala kaji mai gidan iblis shi za a soma mashi tufafi na wuta a gwaje shi a mashi a san da a sannan mabiya su biyo baya Allah ka sa ba mu cikinsu na'am قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل bayan an bayanin waɗannan jairai fasikai mushrikai azzalimai anidai mujirmai takadarai sai Allah ya ba mu zaɓi ka ce da su a zalika khair zama a wancan yanayi na kururuwan hallaka shi ya fi alkhairi am jannatul khuld ko ko shiga aljannar dawama aljannan daɗi aljannan ni'ima aljannan falala aljannan da za ka ci ka sha ba dil wanne kake so aljanna allati wu'ida almuttaqun aljannan da aka yi masu takawa alkawali tilkal jannatin lati nurisu min ibadina man kana taqiya alkawali ne na Allah in dai kana da takawa to kai ɗan aljanna ne insha Allah kana lahum jaza'an wa masira Allah ke sakamakonsu kenan za ta kasance sakamakonsu, kuma nan ne makoma wallahi wanda ya shiga aljanna in shi ya fi wahala a duniya ya manta ana saka shi ya manta da za a fito da shi a cewa na ka taba shan wahala zai ce wallahi ban ma san ma'ananta ba amma san ma'ananta ba haka hadisi ya tabbata to ga gani a duniya ma kakka kai da nisa za ka ga mutum kuna ta gwagwarmaya da shi ku faɗi ku tashi ku faɗi ku tashi amma tana bude mashi ya samu daular duniya sai ya rinka maka kallon hadarin kaki wahalalle wallahi in ba an samu mai tunani ba ba ma zai tsaya ku gaisa ba saboda su a wajen masu kuɗi talaka bai da kima duk wanda Allah ya ba shi duniya in ba mai imani ba ko mulki ko dukiya wallahi zai ɗaukan talaka mutum eh. bai daukan talaka mutum sai wanda Allah ya ba shi cikakken imani yana da insaniya a zuciyarsa ya za kake ganin adadin hausa cike yake da irin waɗannan abubuwa na walakanta talaka idan sarauta ya danno talaka koma da baya ka gan su ba sa ganinka don ne eh don ka a ma mutunci na taba jin wani yana cewa in kana son talaka ya gane shi talaka ne ka kifar da shi ka sa tsinin takalmi ka daddan bakin sai ya gane matsayin shi Allahu akbar kuma kaga sai talaka sai shiga aljanna je shekara dari sannan yalla bai yazo haka hadisi ce. eh to ala gaba ta malam ko dai ka shigo kasan ne daga kai sai dan rigarka wancan kuma ya zo da akwati dozon guda wane ne zai sauka jirgi ya wuce gida mai akwatina koko wanda ya zo kawai wanda ya zo tsoron shi custom da wani imagination da menene ba abin da za su yi mashi yana sauka kawai fit fit fit fit sai gida wancan ko a yamutsa wannan jakan a fallo nan a ɗago nan a ɗago nan a sa na'ura iri kaza to kafin a yi gama maka bincike shi haye bacci cikin iyali to a yaka yake a lahira alaga ta mala ka zo ba ka da nauyin komai baka ci kayan kowa ba baka zalunci kowa ba hisabi mai sauki amma ka doki wancan ka zalunci wancan ka kwace ma wancan fili ka cinye ma wancan gida ka cinye ma wancan kuɗi hmm? sai ka san da magana kayan da za ka ɗauko kawai ka zo hisabi ya ishe ka aiki ya eh, kowa zai ɗauko nashi ne to ga wannan kawai ya ishe bawa Allah ka kare mu hmm. ina muka kwana lahun fiha a'a ba mu zama ba sai dai mu tashi a nan eh, sai mu kwana aya ta sha biyar wal azalika khairun am jannatil khuldi allati wa'ida al muttaquna kana lahum jazaa'an wa musira insha Allah sai mu tashi lahum fiha ma yasha'una khalidi Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna yi asa. akwai tambaya to إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأجرنا خيرا منها ya jama'a mu yawaita addu'a a wannan wata fitintinin sace-sacen al'umma ya yi yawa allah kai mana mai kyau ka raba mu da wannan fitina ka ka mana iyakan bala'i ya ga ya wajudu ya gal arshil majidi ya faɗa lima yuridu يا من لا يغفل ولا ينام يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ونصلي ونسلم على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ya Allah wannan fitina na satan al'umma Allah kai mana maganinsa Allah ka raba mu da shi Allah ka tsaida shi ya rabbal alamina ya Allah kada ka jarrabe mu da wannan fitina waɗanda aka jarrabe su da shi Allah ka tsara mutuncin su duk inda suke ya Allah ka kubutar da su duk inda suke ka mai da su cikin ahalin su cikin aminci ya Allah muna roƙonka da ka da buwaye ka ga wani bawan Allah shi ma ya je sa hannu ne sai aka rasa inda kuma aka yi da shi to ire-iren su suna da yawa Allah ka ba su mafita Allah ka kubutar da su Allah ka raba mu da fitina jiya ma ake ce mun wasu mutane 'yan kasuwa za su kano su kai hadari akalla mutum takwas duk mutanen zariyan nan sun mutu akalla mutum takwas sai kuma waɗanda suka je rumi mabambanta suna asibiti Allah ka ji kan wanda suka riga mu da imani na asibiti Allah ka ba su lafiya ɗazu wani yake ce mun da Allah a sa ya yarsa a addu'a tana naƙuda الله يسوق sauƙaƙe الله يسوق ya الله mata Allah ya ba da ƴaƴa يا غفور يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاجدين واحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم